idan dai ana iya tunawa a makon jiya ne wasu 'yan bindiga da ba kai ga sanin ko su wane ne ba suka yi dirar mikiya a garin garaku da ke zama herkwatar karamar hukumar kokona ta jihar nasarawa inda suka harbe har lahira shugabannin kungiyar miyatti allah na rassan jihar nasarawa da kuma karamar hukumar toto na jihar wato muhammad Hussaini da muhammad umar da yake ansa tambayoyin 'yan jaridu game da lamarin kwamandan rundunar samar da kariya ga fararen hula a jihar nasarawa mahmud fari ya ce rundunar ta kama mutane shida waɗanda take zargin su suna da hannu kai tsaye ko ta bayan fage game da aikata kisa kan mutanen biyu inda ya ce yanzu haka ana gudanar da bincike don tabbatar da irin laifuka da ake zargin su da aikatawa kafin a gurfanar da su a gaban kotu. Eh mun kama mutum shida muna nan muna bincike a kansu muna son mu tabbatar idan su ne in ko ba su bane sun san da suka yi ko ko suna da hannu a ciki. a wani abin na daban rundunar ta samar da kariya ga fararen hula a jihar nasarawa ta gurfanar da wasu mutane takwas bisa zargin su da lalace da kuma sata karafin dogo a ƙauyen agirago da ke karamar hukumar lafiya ta jiha kwamandan rundunar Mahmud Fari wanda ya gabatar da waɗanda ake zargin ga 'yan jaridu ya ce an kama waɗanda ake zargin ne ɗauke da karafun layin dogon har ɗari uku da saba'in. Wato akwai waɗanda muke zargi ne wasu banza gurbi waɗanda suka sa railway wato ma'aikatan jirgin ƙasa a gaba suna zuwa suna ta cire tayoyinta eh, slippers ɗinta kangara ku kike masa koya an ta ba dare ba rana karfen dogo yawa karfen dogo to alhamdulillah Allah ya taimaka mana mun samu mun kama wannan mota tare da waɗannan karakunan dogo 370 kwamandan ya bayyana cewa tun da farko dai jami'an rundunar sun kama mutane biyu ne ciki har da direbar motar da ya kwaso kayan sannan daga bisani ta kama sauransu sakamakon bayanan sirri da ta samu ya ce za a gurfanar da waɗanda aka kama bisa zargin sata a ƙarafan dogon sannan rundunar tana ƙoƙarin gano wurare ko mutanen da suke sayar musu da irin waɗannan kayayyakin Yahaya Salihu ɗaya ne daga cikin waɗanda aka kama bisa zargin sata a ƙarafan hanyar dogon wanda ya ce ya same kansa bisa lamarin ne sakamakon rashin sani inda ya buƙaci da a yi masa ahuwa shi kuwa Antonio Bande ya ce an yaudare sa ne ta hanyar shigar da Sadon ya yi aikin cire ƙarafan tare da alkawarin za a biya sa kan aiki da yayin. satar karafin layin dogo dai na neman zame wani abin da ke gudana kusan a kulle yomin a wasu sassan jihar nasarawa to sai dai hukumomin tsaro musamman ma jami'an rundunar samar da kariya ga fararen hula suna aiki ba dare ba rana don yakar masu satar karafan dogon daga lafiya abubakar abdullahi labaran libati